كان في وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمعنا الآية أحيانا وكان يقرأ في القصر فاتحة الكتاب وصورتين ويطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الآخرتين بأم القرآن بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد درس من سين أتسم عمدة أتسم عمدة الأحكام يو شدني كو yau bakwai ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1429 wanda ya dace da 13 ga watan hudu shekara ta 2008 ta miladiya za mu tashi babun babun qira'ati fi salah babi da yazo akan alqira'a yin karatu a cikin sallah A hadisan da za mu karanta zai kawo mana jumla na hadisai wanda suka kunshi alqira'atu fi salah munasabar yin munasabar sa gaba da kitabun sala a bayyane yake cewa daga cikin juz'an sallah akwai alƙira'a kamar yadda ya gabata a hadithin almusi'u salatu to don haka ya dace ya kawo shi a cikin waɗannan babuka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko ya ce an ubadatu bin samit radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دقى عبادة بن الصامت رضي الله عنه شو مزم الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب باب صلى قوندا بي كراتو دفاتحة الكتاب بعد سورة الفاتحة ايه دقى سنة سنة يوانا سورة, سورة rawin wannan hadithi shine ubadat ibn samit al-ansari al-khazraji yana daga cikin annuqaba yana daga cikin annuqaba yani waɗanda suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a bai'atul aqabatul ula shekara ɗaya kafin hijira su su goma sha biyu wanda suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a to ubadat ibn samit yana daga cikin su dan haka ana kirga shi a cikin asabiquna al min al farkon wanda suka shiga marigaya wajen shiga addinin musulunci daga cikin mutanen madina ya halarci dukkan yaƙoƙin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ga baki ɗayansu tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba fitar da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zuwa jihadi face ubada ta bin sami yana tare da shi a lokacin sayyidina umar ya tura shi sham ya tura shi kasar sham yayin da yazid ibn yayin da yazid ibn abi sufyan yana sham ya turo ma umar ya rubuto wasiƙa cewa mutanen sham suna da yawa sassanta suna da yawa ka turo mana wanda zai karantar da mutane alkur'ani dan da kwaɗayin sahabbai yake na yada ilimin alkur'ani a duk da suka je don haka sai na umar sai ya haɗa ya ce abu ayyubul ansari ga abu ayyubul ansari girma ya zo masa amma ya tura shi da ubay ibn ka'ab rashin lafiya ya zo masa amma da ka ya tura shi da ubadat bin samit shi ma ya tura shi a domin ya karantar da mutane alkur'ani to wani abu ya faru tsakaninsa da muawiya bin abi sufyan na sabani sai a ubata ta bin sami ya ce to ni ko ba zan zauna da kasa ɗaya ba za su haɗa mu ba yace zai bar sham ne ya dawo madina da ya dawo madina ya gaya sai dina umar radiyallahu anhu abin da ya faru ya ce koma ya ce la khaira fi ardin lasta fiha ce babu alkhairi a cikin gari wanda yake kai baka cikin wannan gari yace ka koma sham yace la imrata lahu alayk muawiya ba shi da wata sulta a kai ka wato ya zama to cewa muawiya amir ne akan sham amma banda akan ubada ta bin sami haka ya zauna a ƙasar sham yana karantar da alkur'ani hadisansa a can suka yadu da haka da yawa daga cikin almajiransa daga sham daga sham suke ya rasu a shekara ta 34 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗan shekara wajen 72 hadisan da ya ruwaito ba masu yawa ba ne a hadisan da ya ruwaito ba masu yawa ba ne wanda wannan ɗaya daga cikin hadisan ne da suke muttafaqun alaihi wanda bukhari da muslim suka rawaito ubada bin samir ya rawaito cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata babu sallah wannan lafazi la nafiya ce lil jins tana korewar jinsin sallah tana korewar jinsin sallah to abin da yake idan korewa ta jinsi na biyu in aka sallada shi a kan jinsi to za a yi yana yin nafiyin haƙiƙa yana yin yana korewar haƙiƙanin abu wato ma'ana babu sallah haƙiƙatan babu haƙiƙanin sallah to idan ya zama to ba zai yiwu a ɗora rafazin a kan wannan haƙiƙar ba to a sai a koma zuwa ga abin da ya fi kusa da wannan haƙiƙa abin da ya fi kusa da haƙiƙanin korewar zatin sallah shine a kore ingancinta domin ingancin sallah shine zatinta a cikin shari'a a luga hakikaninta shine wannan ibadar da aka sani amma a shari'a in aka ce babu sallah ai sallah wadda take mai isarwa sallah al-assala al-mujizi'a al ijiza kuma abinda ake nufi da al-ijza shine ya zamanto kan cewa adamul mutalabati bil qada ba za a neme ka a ce sai kai rankon wannan ibadar Tuna haka sallar da aka kore a nan wajen shine sallah wadda yake wadda yake ta inganta a cikin shari'a wannan shine zahirin wannan lafazi kuma abin da yake karfafa wannan ma'ana shine waɗansu da suka ruwaito wannan hadithin domin wannan hadithin ya ruwaita daga ya shahara daga riwayar az-zuhri a cikin sahihain ya zo daga riwayar ibn shahab zuhri daga mahmud ibn rabi' daga shi ubadatu bin sami to wanda suka rawaito daga ibn shihab zuhuri suna da yawa daga cikin su akwai wanda a cikin riwayarsa yace la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab sallar da ba a karanta fatihatul kitab a cikinta ba to ba ta yin ijza'i ma'ana ba ta wadatarwa ba ta isarwa so da haka ma'anar la salata ay la ay la salata mujzi'a babu sallah wadda take mai isarwa Isar ta kuma shi ta zama to ingantatta da haka duk malamai sun yi kamar ibnu daqiq al-eid rahmatullahi alai, a cikin sharhinsa yayi a cikin sharhinsa yayi ishara ga saɓanin malaman usul wajen wannan lafazi la salata dinnan shin nassi ne akan korewar ijiza ko kuwa lafazi ne wanda yake akwai ijmali a ciki wato yana buƙatar bayani an kawo shi ne a lullube yana buƙatar bayani wanda shi abin da waɗansu daga cikin malaman usul suka rinjaya cewa la salata wannan lafazi ne wanda yake mujmal yana buƙatar bayani to bayani ya zo don wannan ne fa'idar wato tafarkin fuka ha'ul hadith cewa malaman hadith suna fahimtar ma'anar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai daga madlulatin luga ba a hatta daga alfazin ruwa daga lafurzan da kowane rawi ya rawaito in suka tattara ruwayoyin masu riwayar hadisi suka ga sabanin lafuzan su daga nan ma'anar za ta fita a gare su domin wani zai bayyana ma'anar da wato zai bayyana ma'anar da wani wannan ma'anar ta kwanta masa kuma ta wannan ma'anar ta zamanto larura ce wajen fahimtar makasudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan magana ta sa a da haka wannan hadithin la tujzi usala ya zamanto hadisi ne wanda ya fassara cewar abinda ake nufi da la sala ai korewar asiha korewar inganci to idan wannan lafazi abin da yake nufi kenan cewa sallah babu sallah ingantatta sai da kira'ar fatiha kitab wannan ya nuna cewa kenan karatun suratul fatiha a cikin sallah wajibi ne karatun suratul fatiha a cikin sallah farilla ne domin abinda ake itlaƙin cewa sallah ba ta inganta ko kuma sallah ba ta zamantowa ta isar ma mutum ba za a neme shi da ya rama ta ba to wannan abin yana daga cikin sifofin abin da ake kira alwajib ko alfarb alfarb da alwajib a wajen jumhurin malamai duk ɗaya ne a wajen hanafiya ne suke bambancewa cewa alfarb shine wanda farlant wato alfarb a wajen su farilla shine abin da ya tabbata da dalili qat'i aya ta alqur'ani ko hadith mutawatir alwajib kuma shine abin da ya tabbata da dalili wanda yake ba qat'i ba dalili banni shine hadith wanda yake ba mutawatir ba ko da ingantacce ne wannan tafsirin wajen hanafiya ne sauran jimhurin malamai daga shafi'iya da hanabila da almalikiya da su muwafaka da su a nan ba suka ce alfar da alwajib duk ma'anar su daya kuma wannan shine abin da yake a wannan duk abu ne wanda yake na istila domin idan an zo wani lokaci za ka ga wannan sabanin da yawa daga cikin abuwa ba shi da wani natija a nan babin wannan hadithin ya nuna cewa karatun fatiha a cikin sallah wajibi ne kuma tunda an ce la sala wannan korewa ne na jinsi ya nuna cewa dukkan jinsin sallah fila ce ko farilla ce ba za ta inganta ba ba za ta isar mutum ba har sai in ya karanta fatiha ta wannan ya nuna cewa sallah kowace irin sallah ce ko nafila ko farilla ba za ta inganta ba sai idan mutum ya karanta fatiha imamu shafi'i ya kafa dalili da wannan hadifin akan cewa sallar jana'iza ma wajibi ne mutum ya karatu fatiha a cikinta in mutum bai karanta fatiha a cikin sallar sallar jana'iza ba sallar jana'iza ba ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta sallah to da sallah ce kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata illa bi fatihatil kitab dan haka idan mutum ya sallar jana'iza bi karanta fatiha ba sallar jana'izar sa bata ba a wajen imamu shafi'i kuma wannan dalili nasa yana da karfi musamman aka karfafa shi da hadithin abdullahi ibn abbas da yake nuna cewa a sunna wajen sallar jana'iza mutum ya karanta fatiha sannan ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya addu'a ga mamaci A hukuncin cewar karatun fatiha a cikin sallah farilla ne wannan shine abin da yake jimhurin malamai suke a kai, mafiya yawan malamai akan wannan suke illal hanafiya sai malaman matabar imam abu hanifa suke cewar wajibi a cikin sallah mutum ya karatu da abin da ya sauwaka na alkur'ani ba lallai da fatiha ba to amma ya gabata gare mu a cikin hadithin wanda bai iya sallah ba a darasinmu na wancan makon cewa a riwayar rifa'at bin rafi na wannan hadith din a cikin musnad imam ahmad da sahih ibn hibban mazan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra bi ummi alquran thumma iqra ma tayassara laka min alquran ka karanta da ka karanta fatiha sannan ka karanta abin da ya sauka gare ka na alqurani wanda wannan shi ya fassara faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam da cewa ka karanta abin da ya sauka a gare ka na alkur'ani don haka wannan ya nuna cewa karatun fatiha a cikin sallah wajibi ne a kuma shi ne fassarar abin da ya sauka gare ka na alkur'ani waɗansu sun ce sun yi a waɗansu riwayoyin hadithin rifa'at bin rafi akwai bashi zabi aka ce اقرأ ما تيسر معك من اقرأ بأم القرآن ثم بما تيسر لك من القرآن وإن لم يكن وإن لم يكن فبما تيسر لك وإلا فاحمد الله وكبره وإلا فكبر وهلل cewar ka karanta da fatiha da sura abinda ya sauka gare ka na sura idan baka da wannan to da abinda ya sauka gare ka in kuma ba haka ba to ka yi abin nan a fakabbir wa ka yi kabbara ka yi hailala to sai suka ce tun da an ce masa an faɗa wa mutum an faɗa masa haka wannan ya nuna kan cewar karatun fatiha ba mu ayyani ba ne domin aka tsaya aka duba yadda sigar riwayar ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara masa da fatiha ne sannan ce idan ba zai iya ba ya karanta abin da ya so gare shi na alkur'ani so da haka bayan don haka sai aka yi malaman hadithi suka tara ma'anonin waɗannan riwayoyi suka ce wajibi mu a akan mutum idan zai yi sallah ya karanta fatiha idan ba zai iya karatun fatiha ba bai iya karatun fatiha ba amma ya haddace sura daga cikin surorin alkur'ani ko aya daga cikin ayoyin alkur'ani to ya karanta ta a cikin sallarsa idan wannan ayar ma ta gagara bai haddace ba to sai ya koma ya zuwa ga at-tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir ya koma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yayi sallah da wannan in ma juz'in waɗannan kalmomin ne suka samu yayi sallah da su saboda haka wannan shine kaga kenan tun da an ce sai idan ya kasa karatun fatiha ne wannan bai kore wajibcin fatiha akan wanda zai iya wanda zai iya tana nan akan cewa wajiba ce a gare shi a wannan farlanci na karatun fatiha sawawun a sallar da ake yin karatu a fili ne ko ake yin karatu a asirce mutum sai ya karanta fatiha kuma sawa'un ga mai sallar mace ne ko namiji ne duk sai sun karanta fatiha sai dai idan ma'amum ne fa a bayan liman in liman ne shi ma babu iskali a cikin wannan shi ma wajibi ne kuma sallarsa kamar ta almunfari amma al-ma'amum fa wanda yake koyi da liman menene hukuncinsa dangame da karatun fatiha malamai sun yi saɓani dangame da almamun yajin yadda zai yi karatun fatiha za mu zo ga ƙarin tafsil akan wannan matsalar insha Allah a nan gaba amma yanzu a takaice saɓanin malamai dangame da almamun da yake sallah a bayan liman a sallar da liman yake sallar da ma'amuni yake a bayan liman ta kasu kashi biyu in ma sallar da liman yake bayyana karatu wa in ma wanda yake asirtawa idan yana asirta karatu to jamahirin malamai sun tafi akan cewa wajibi ne al maamun ya karanta fatiha kamar yadda liman zai karanta fatiha a cikin sallar a sallar azahar da a sallar la'asar da kuma raka'a biyu na karshe na sallar magariba raka'a biyu na karshe na sallar isha da raka'a karshe ta sallar magariba idan sallah ce da ake asirta karatu wannan shine ra'ayin jamahirin malamai ba wanda suka yi sabani a nan wajen illa Al'imam abu hanifa da malaman mazhabarsa suka ce ba wajibi ne a kansa ya karatu ba in yi sallah a bayan liman kira'ar da liman yake yi ita ma kira'a ce a gare shi suka kafa hujja da hadithin da yake cewa man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'a wanda yake da liman to ƙira'ar liman qira'a ce a gare shi amma wannan hadith hadithi ne wanda yake malaman hadisi sun yi magana akan ingancinsa ba'ifi ne wanda ba za a taɓa hujja da shi ba hali na biyu sai ta zamanto sallah ta farri sallar da ake bayyana karatu idan lima yana bayyana karatu al-ma'mun wanda yake a bayansa to a nan wajen su jumhur da suka ce a sallar da ake asirtawa dole ya karatu su kuma sai suka suka shi biyu الجمهور a nan wajen ده da imam malik da imam ahmad a mashurin mazhabarsa suka tafi akan cewar idan mutum yana jin karatun liman to ba zai karatu a cikin sallah ba sai ya saurara ba zai yi karatu ba imamu shafi'i da kuma wata riwaya a cikin mazhabar imam ahmad wannan kaulin na imam malik da imam ahmad ibn hanbal a mashhurin riwaya shine kaulin jabir ibn abdullah al-ansari da sa daga cikin sahabbai wanda wanda zan iya tuna yanzu jabir ibn abdullah al-ansari ne kamar yadda yazo zo a cikin hadithinsa a cikin muwatta ta imam malik yana cewa man lam yaqra bi ummi al-qur'an falam eh, eh, man lam yaqra bi ummi al-qur'an fala salata lahu illa wara al-imam wanda bai yi karatu da ummul qur'an ba to babu sallah a gare shi sai dai idan a bayan liman ne to akan wannan imam malik ya dauke shi kan cewa idan yana yin sallah a bayan liman da yake bayyana karatun alkur'ani kauli na imam shafi'i a bisa mashhurin abin da ya ruwaito a kan ya zo a gare shi shine cewar idan mutum yana sallah a bayan liman liman yana bayyana karatu to shi ma sai ya karanta fatiha kamar inda zai karanta fatiha idan yana bayan liman da yake asanta karatu hujjar imam malik da imam ahmad fil mashhuri anhu shine cewar allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya ce wa idan ƙuri alkur'anu fastami'u lahu wa ansitu idan aka karanta alkur'ani ku saurari karatun alkur'ani ku yi kawai ku kawai ci yayin da ake karatun alkur'ani an ruwaito da da yawa daga cikin tabi'ai daga cikinsu akwai ata ibnu abi rabah cewa wannan ayar ta sauka ne a kan kira'a a cikin sallah wato kira'a Alƙur'ani da yake wajibi wanda ya ji ta ya saurare ta kira'ar da liman yake ta alkur'ani a cikin sallah shine ma'an shine madlulin ayar wato idan liman idan quri alquran idan aka karanta alqurani ma'ana wato liman ya karanta alqurani a cikin sallah to ku da kuke bayan liman ku saurara ku saurari karatunsa dan haka kenan wajibin ma'amumi yayin da liman yake bayyana karatu shine sauraro idan yayi karatu ya saba zahirin alkur'ani dalilin su na biyu suka ce hadithin abu musa hadithin abu musa al-ash'ari a cikin sahih muslim inna ma ju'ila al-imamu li bihi a cikin hadithin wa idha qara'a fa ansitu haka dalika ya zo ma a cikin hadithin abi huraira a cikin sunanin nasa'i da sunan abi dawud cewa wa idza qara'a fa ansitu idan yayi karatu to ku kawai ku shiru to bi majmu'in wannan hujjar suka karfafa shi kuma da wancan hadithin na Jabir ibn Abdullah cewar wanda yake da liman wanda yake sallah a bayan liman in bai karanta Fatiha ba sallarsa ba ba sai dai idan wanda yake sallah bai ta fatiha ba sallarsa ba ji ba sai dai idan fatiya eh, sai dai idan bayan liman ne suka ce to abin da yasa sallarsa ta yi saboda abin da aka umarci abin da ake so yayi yayin da liman yake karatu shine ya shiru wannan shine dalilin su imamu shafi'i yace shi bai ki ba cewar mutum ya saurari karatun alkur'ani kamar yadda zahirin alkur'ani yake haka zalika hadithin abu huraira da ya ce in an yi karatu a shiru bai ba duk zai aiki da wannan hadith din to amma wannan hadisin ba zai kora wannan hadisin na ubadatu bin samit ba cewa babu sallah ga wanda bai karatun alkur'ani ba domin shi ma lafazi ne am ya hada dukkan kowane mutum da aka hatta al to suka ce to a ah, to ai mu ma lafazin mu'am ne tunda Allah madaukakin sarki cewa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu ku ku saurare shi saboda haka wannan ya haɗa dukkan wani wanda yake mai jin karatun alkur'ani saboda haka wani am ne za wani lafazi ne mai gamewa za a kaddamar namu ne ko kanaka sai ce to ai shi yana da dalili wanda yake sababin riwayar wannan hadithin na ta bin salib wanda muke karantawa ya bayyana ainihin ma'ana domin a riwayar makhul daga mahmud ibn rabi daga ubadat ibn samid na wannan hadithin kamar da ya zo a cikin sunan nasa'i da sunan abi dawud da musnad imam ahmad cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah asuba sai wadansu daga cikin mutane daga cikin masal daga cikin musulmi wanda suke sallah a bayansa sai suka yi karatu a bayansa har ya zamanto kan cewar sun rikita masa nasa karatu da aka yi sallama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace fala'allakum taqra'una wara'a khalfa imamikum ce, la'alla kuna karatu bayan limamin ku ne sai suka ce na'am suna yi sai ce la taf'alu illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab yace kada ku yi sai dai da karatun fatiha don babu sallah ga wanda yake bai karatun fatiha ba to kaga wannan sallah ce jahriya suka yi karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu inkarin karatunsu amma ya musu ikrari akan karatun Fatiha ko bai musu ikrari ba ya musu ikrari saboda Imam shafi ya ce wannan shine hujjata zaka ce to idan haka ne to ai ba lalle bane ya zamanto cewar da suka da yace musu su karatu da Fatiha din su karatu lokacin da yake yin karatu sai su karatu lokacin da baya karatu sai ce wannan bai ba don haka ya ce yana ga liman idan a liman ya shiru domin bayan karatun fatiha domin waɗanda domin mutane su samu su karanta fatiha to an kai ma imamu shafi'i in inkarin wannan shiru din ba a san shi ba a cikin sallah yaushe ake yin shiru domin maslahar wani ya karanta fatiha an rawaito haka ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito haka da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama karatu yana yin shiru domin a yi karatun fatiha an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana yin shiru sau biyu shirunsa na ya zo a hadithin ta bin jundub da hadithin imran bin husayn yana yin shiru sau biyu shiru kafin ya karatun alqur'ani kafin ya kira'a a cikin sallah wanda yake mun karanta shi a hadithin abi huraira eh? sun shirin da kake yi ya rasulullah ma za ta me kake faɗa ya gaya masa du'a ul istiftah ko mun karanta shi to shiru na biyu shine bayan ya gama qira'a suka ce to wannan shirun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayan ya gama qira'a shiru ne na ɗabi'a domin idan mutum ya gama karatu kafin ya ruku'u numfashinsa ya dawo sai ya dan yi shiru kafin ya ruku'u ba shiru ne na karatun alkur'ani na ya saurara ma waɗansu mutane sai sun gama karatun alkur'ani ya kintaci karatun fatiha su sannan ya sujada ba sannan ya ruku'u ba to sai suka ce ai akwai riwaya da ta zo ta hadithin samura cewa shirin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake guda biyu ne shiru kafin kira'a wannan babu sabani a cikinsa shirin na biyu ba bayan ya gama kira'a bane kafin ya yi ruku'u a'a bayan ya gama karatun fatiha ne saboda haka mu shine shirin da muke nufi to wannan hadithin akwai magana a kansa suka ce asali ba maganar shi samura bane tafsirin qatada ta bin da'amat as-sadusi wanda ya rawaito hadithin daga Hassan al-Basri daga Qatada daga shi Samura shine ya fassara wannan shirin da wannan mawqi saboda haka babu hujja akan wannan to ala ayi hal abin da ke karfafa mazhabar Imam Shafi'i a nan babin shine wannan hadithi na riwaya ta makhul ashami daga Mahmud ibn Rabi' daga Ubadah ibn Samit wadda ta bayyana sababin zuwan wannan hadithi kuma wannan ita ce hujja mai karfi ta wadda take karfafa mazhabar imamu shafi'i akan cewar mutumin da yake sallah a bayan liman ko da liman bayyana karatu yake ya karanta fatiha idan limamin yana yin shiru to ya karanta fatiha yayin da limamin ya yi shiru idan baya yin shiru ya karanta fatiha da yadda ya sauƙaƙa gare shi waɗansu sun ce ya karanta fatiha yayin da yake yin du'a'ul istifta to amma waɗansu sun yi ikar cewa ya za a yi tunda an ce inda maju ilal imamu li utamma bihi ya zai riga shi karatun fatiha ya riga riban shiga masallaci ya zai yi haka to a zahir wannan ko wannan matsalar tana daga cikin masail sha'ika wanda yake tarjihi a cikin ta yana da matukar abin nan a tsanani domin shi kansa hadithin nan na makhur Eh, ah, hadithin nan na makhul an mahmud ibn rabi an ubadat ibn samit akwai sabanin malamai wajen ingancinsa akwai ishara a kan waɗansu ilalul hafiya amma kamar yadda ne muku alƙawari za mu dawo ga wannan matsalar a cikin abubuwa salatul jama'a amma dai a yanzu <clears throat> abinda zai bayyana li awwalin nazar ga dubi na farko karfin mazhabar imamu shafi'i musamman a ah, abinda musamman akan abinda alhafiz ibn hajar ya tafi akan ingancin wannan hadisi wannan riwaya ta makhul a wadda take nuna sababin zuwan wannan hadith din kan cewa wato koyaya ya koyaya ya saukaka mutum ya karanta fatiha a bayan liman a cewa an togace an yi togaciya an halatta masa ya yi karatun an halatta masa ya ƙi sauraro ya yi karatu akan karatun fatiha kawai inda wannan nassi ne akan wannan matsalar bisa ingancin hadithin wallahu ta'ala a'lam a cikin wannan hadithin musamman tare da riwayar sababin nuzul ya nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake na wato kwaɗayin na ƙoƙarin inganta ayyukan sahabbansa ridwanullahi alaihim yadda yake bai yi su ba akan yadda suke yi na karatun alkur'ani a bayan sallas a bayansa sai da ya gyara musu yadda za su domin ya kyautata musu a ibada domin ya kyautata musu yadda suke yin sallah sannan waɗansu daga cikin malamai na usul na matabar imam abu hanifa sun ce ai babu hujja kan cewa karatun fatiha din nan a kowace raka'a ne domin hadithin cewa aka yi la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah kuma sallah na abin da ake yi sallah ce guda daya to da ka ga mutum ya karanta fatiha sau daya ya karanta ya samu sallah ba ce a kowace raka'a ba tunda an ce sallah ce kawai saboda haka idan mutum ya karanta fatiha sau daya ma a cikin sallah sallar sa kai to amma wannan mafhumin abin da yake abin da yake rusa shi wannan dalilin abin da wannan mahangar tasu abin da yake rusa ta yake nuna kuskuranta shine hadithin abi huraira radiyallahu anhu na wanda bai iya sallah ba tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa yathum maf'al zalika fi salatika kulliha sannan kai haka a cikin sallar ka gabaki daya a hadithin rifa'at bin rafi yace masa yayi haka a kowace raka'a ta sallarsa saboda haka ya nuna kan cewa karatun fatiha din nan karatu ne wanda yake yi shi a kowace raka'a ta sallarsa ba wai idan yayi sau ɗaya ba shikenan ya wadatar a wannan yana ayyana akan dukkan wanda yake wanda yake ya balaga da kuma wanda ya shiga musulunci farkon shiga musulunci a gaggauta koya masa karatun fatiha domin da ita ne sallarsa za ta inganta idan babu ita sallarsa ba za ta inganta ba allahumma illa don ya zama cewa yana da uzuri na rashin sani saboda saboda sabuntar shiga sana'a addinin musulunci to shine zai iya iktisari akan ko da ba fatiha ba ta alkur'ani ko kuma yin tasbihi da tahmidi da takbir kamar yadda ya zo a waɗansu daga cikin riwayoyin hadithin rifa'a bin rafi har lokacin da Allah zai sa ya koya ya iya <coughs> kuma wannan ya nuna tunda an ayyana karatun fatiha fatiha ita ce wadda ita ce sura nan da muka sani wanda ke ɗaya daga cikin sunanta wannan hadisin ya zo da ɗaya daga cikin sunayenta fatihatul kitab ya gabata yadda aka kira sunanta an kira ta da ummul qur'an an kira ta da sab'ul mathani an kira ta da alquran alazim an kira ta da suratul hamd duk suna daga cikin sunayen ta an kira ta da ta kita saboda muhimmancinta ya kama waɗansu malamai suke bata sallar wanda yake bai iya karanta ta ba yadda ya cancanta a karanta ta kamar wanda yake baya baya mayyaze tsakanin abbad wa musamman in kuskurensa wajen maharijin huruf ya afku a cikin karatun fatiha ne ba za mu dawo zuwa ga wannan matsalar saboda akwai waɗansu manzannin shekul islam ibn taimiyya wanda yake insha allahu a darasi mai zuwa allah ya zan abin da za a kawo su akan wannan matsalar wajen wanda yake la'an a cikin karatun fatiha saboda kasancewar ta rukuni in Allah ya kai mako mai zuwa sai hadisi na biyu hadisin Abu Qatada al-Ansari al-Harith ibn Rabi'i tarjumar sa ta gabata gare mu akthar min marra saboda ya rawaito ba wannan ne hadisin sa na farko ba hadisin sa na farko da muka karanta shine hadisin abin da hadisin al-walasa inna ma hiya min al-tawafin alaykum wa tawafatu laqabin sa farisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal yati كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya kasance yana karantawa yana yin karatu a rakawoyi biyu na farko na sallar azhar da fatihatul kitab da surataini da sura guda biyu ma'ana wato kowace raka'a da fatiha da sura يطول في الأولى تاء ركعة فرق ويقصر في الثانية يتقي تاء ركعة تبيه يسمع الآية أحيانا أو تنوار يسمعنا الآية ويسمعنا الآية أحيانا وترن يجد موت آية واللوكة يجد موت آية يجد من آية من آية وكان يقرأ في الأصل أشكي صلى الله عليه وسلم ينا كراتو بفاتحة الكتاب بفاتحة وسورتين بسورة بلاجين يطول في الأولى يتويتا أركع فرقه ويقصر في الثانية يتقيتا يقجرتا أركع تبيه وفي الركعتين الأخريين أركع بيولك أرشيكما بأم الكتاب دفاتها كوي وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ya kasance yana tsawaita karatu a raka a farko ta sallar asuba wa yuqassiru fi thaniya ya takaita a raka ta biyu wannan hadithin na Abu Qatadah al-Ansari wanda ɗansa ya ruwaito daga wajensa abdullahi ibn abi qatada da riwayar yahya ibn abi kathir al-ta'i al-basri wanda ya bayyana wannan sunna ta sifar karatun annabi sallallahu alaihi wasallam a sallolin nan guda uku sallar azhar da sallar la'asar da sallar isha da sallar asuba abu qatada ya kiyaye mana wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sifar karatunsa game da tsawaitawa da gajartawa na wato raƙoɗi ɗin kuma ya tabbatar mana da cewa yana daga cikin tunda wannan wannan abu ne wanda ya faru daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga ƙaulinsa ba kuma fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nuni akan wajabci Allahumma sai dai a surar da ya zama to bayani ne akan umarni wanda yake na wajibi sai zama to fi'ilin shi kansa tunda bayanin wajibi ne sai shi ma ya zama to wajibi amma a nan wajen tunda ya tabbata wato bayani ne na aikin annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ne dan haka ne malamai suka tafi akan cewa karatun sura malamai suka tafi akan cewa karatun sura a cikin sallah bayan karatun fatiha a raka'a ta ɗaya da ta biyu sunna ce daga cikin sunnonin sallah da sallah ba ta ɓaci idan ba a karanta ta ba kamar yadda yake take baci in ba karanta fatiha ba domin wani hadithin ya tabbatar da cewa a raka'a ta ɗaya da ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta fatiha da sura amma a raka'a na biyun karshe na azhar da la'asar fatiha kawai yake karantawa saboda haka karatun sura wannan hadithin ya nuna cewa karatun sura a raka'a ta biyu ce a ta ɗaya ce da ta biyu amma a raka'a biyun karshe. to nassin hadithin abu qatada da wannan riwayar wanda yake waɗansu daga cikin ziyadat ne na wannan riwayar domin riwayar ta riwayoyi ne suka zo da dama amma dukkanin suna cikin sahihai dukkanin suna cikin sahihai riwayar cewa fatiha kawai yake karantawa wannan riwayar hammam ibn wannan riwayar shayban ibn abdurrahman an-nahawi ce wanda ibn khuzaima yace da ya ga riwayar ya kasance yana jin tsoron ya karbi wannan ziyada saboda sauran wanda suka rawaito wannan hadisin ba su faɗa ba sai shi shi kadai shi ko yahya ibnu abi kathir malami ne wanda yake da almajirai da yawa kuma wanda suka fi kowa kiyaye hadisansa wanda suka fi kowa kiyaye hadisansa mutum guda uku ne da hisham ibnu abi abdullahi tastawa'i da da qatada ibnu da amata sadusi da kuma shu'bat ibn al-hajjaj to su su uku nan ba wanda ya faɗi wannan ziyadar sai shaiban ibn abdurrahman nahawi sai ce to amma sai na ga ba shi kaɗai ne ya faɗa ba bal akwai daga cikin masu riwayar hadisi daga cikin sa'o'insa kamar hammam ibn yahya al aubi sun yi muwafaka da shi wajen faɗan wannan lafazin saboda haka ya karɓe ta to musamman ma da bukari ya ruwaito ta bukari yana daga cikin wanda cikin malaman hadisi da wuya ka samu kamar sa wajen sanin boyayyin illolin hadisi saboda haka idan da akwai illa a cikin wannan riwayar bata inganta ba da shi ne farkon wanda zai gane akan cewa wannan riwaya ce wanda malaman hadisi suke kira a riwaya ta shazza cewa wani mutum ya yi riwaya sabanin abin da wanda suka fi shi hadda suka ruwaito to tun da buhari ya kawo ta ya nuna kan cewa ta inganta a bisa sharaɗinsa na cewa eh, sharaɗinsa na alhadith as ah, wannan sunna eh, wannan hadithin ya sake sannan kuma ya tabbatar mana da cewar ana bambancewa tsakanin karatun raka a farko da karatun raka a biyu karatun raka a farko ana tsawaitawa karatun raka ta biyu ana gajartawa imam ahmad da ya waito wannan hadithin ya kawo ziyada ta cewa mun kasance muna ganin cewar wannan tsawaitawa da yake a raka a farko domin waɗanda suka yi jinkiri wajen fitowa zuwa ga sallah su masu zo su samu raka a farko ta sallah wannan ba nasi bane na annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita ya ce musu abin da take tsawaitawa dan in jira masu shiga sallah a'a su ne suka ce suna zaton haka kuma wannan zato na su yayi muwafaqa da hadithin Abu Sa'id al-Khudri kamar yadda yake a cikin sahih Muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada raka'a farko yadda yake tsawaita karatu har mutum ya je ya gama tsugunan da zai yi a baƙi'a wato biya sa ya tsuguno ya tsarki ya alwala sannan ya tako ya to masallaci ya nisa samu annabi sallallahu alaihi wasallam da yi ruku ba Inda yake tsawaita karatunsa a raka'a farko to wannan riwayar bata bayyana gwargwadon tsawon ba amma hadithin abu Sa'id al-khudri a cikin sahih muslim da riwayoyinsa daban-daban sun nuna cewa gwargwadon gwargwadon tsayuwar a gwargwadon tsayuwar aya 30 ce aya 30 a sallar azahar. a sallar la'asar kuma ala nisfi min zalik wato aya goma sha biyar wanda nuna kan cewa kenan sallar azahar karatunta ya fi tsawon sallar la'asar amma wannan wannan wannan daga hadithin Abu Sa'id al-Khudri wannan bayanin yazo har kamar yadda ko ba ayyana wannan hadithin ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun Fatiha da sura ne ba juz'in sura ba ba sura guda biyu ba wanda yake wannan kusan ijma'in malamai ya nuna kan cewa wannan shine al-afdal mutum ya wajen karatu saboda shine mafi hali shine hali da da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi bisa kowane hali ya karanta Fatiha da da sura cikakka amma ya raba sura biyu ko kuma ya karanta juz'in sura wannan shi ma duk an roto daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da ya fi saboda shi ne halin da ya fi dawwama a kai shine mutum ya karanta fatiha da sura an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar asuba ya bude suratul mu'minun da ya zo wajen ambatan haruna wa musa sai tari ya kama shi sai ya ruku'u sannan da ya dago daga raka ta biyu ya cika karatun sura kamar yadda ya zo a hadithin abdullahi ibn sa'id saboda haka kenan ya halatta a raba sura biyu kamar yadda yake kuma ya halatta a yi karatu da in sura ya halatta a karatu da juz'in sura da waɗansu ayoyi daga cikin sura ɗin sai na abubakar ma an ruwaito ya raba sura kashi biyu shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito an ruwaito ya karatu ya karanta suratul maghrib eh, suratul a'raf a cikin sallar maghriba ya raba ta biyu to sauran hadisai da za su zo duk za su gaggaya ba za su nuna mana irin surorin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa amma wajen sallar azhar bizat riwayoyi da suka zo na sura na karatun annabi sallallahu alaihi wasallam ga sallar azahar, an rawaito cewa yayi sallar azahar da suratul sajda an rawaito yayi da suratul qaf a san a raka'a ta farko da suratul zariyat a raka'a ta biyu an rawaito yayi da suratul qaf a raka'a ta farko da suratul nazi'at a raka'a ta biyu an rawaito yayi da sabbih isma rabbikal a'la a raka'a ta farko da kuma hal ataka hadithul ghashiya a raka'a ta biyu an ruwaito yayi umarni cewa idan mutum zai yi sallar azhar ya karanta da wallaili idha yaghsha an ruwaito ya yi karatu ya idan ard zilzalaha a cikin sallah a azhar to wannan kaga surori ne wanda ke sun saba juna wajen tsawon su da gajartar akwai gajejjeru kamar idan zulzilatul ard akwai kuma masu tsawo kamar sajida suratu sajid alif lam mim sajida akwai kuma wanda suke tsakatsaki sune qiwalul mufassal shine da wadhariyat domin al mufassal abin da ake ce ma al mufassal shine daga suratul daga suratul hujurat ko kuma daga suratul qaf zuwa karshen alkur'ani shine al-mufassal tiwanul mufassal wato surori masu tsawo na wannan juz'i na Alƙur'ani shi daga suratul qaf har zuwa ga suratul abasa sannan awsatul mufassal kuma daga abasa zuwa wadduha sannan daga wadduha an yi sabani abduha tana cikin qisarul mufassal ko ko bata ciki zuwa karshen alkur'ani sune qisarul mufassal wannan tafsirin kamar yadda ibn kathir ya ambata a cikin mukaddimarsa a cikin farkon tafsirin suratul qaf to <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam kaga an ruwaito yayi sallah daga tiwal yayi da tiwal mufassal shine qaf da azariyat yayi kuma da na tsakatsaki shine kamar wannan zi'at da sabbi da halataka hadithul ghashiya da wallahi idha yasha yayi kuma da qisarul mufassal da idazu to shine a daga cikin malamai akwai wanda ya ce wannan ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kan hali guda yake ba game da yadda yake sallar azahar ku bal yana dubawa ya fassara wannan sabanin na karatun annabi sallallahu alaihi wasallam ga waɗannan ga a cikin sallar azahar da cewa sabanin halayen wanda wanda yake sallah tare da su domin kamar yadda ya gabata na halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amura da yawa wanda yake mun ambaci mun ambaci waɗansu daga cikinsu a cikin wannan hadith a cikin wannan karatu namu mai albarka cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan kula da halin da halin jama'a halin jama'a da suke sallah a bayansa mai kula ne da halin saboda mai tsananin rahama ne idan ya san cewar tsawaitawar ba zai tsananta a gare su ba sai ya tsawaita idan kuma ya ji cewa tsawaitar zai tsananta a gare su sai ya gajarta to <clears throat> menene babu na tsawaitawa da gajartawa shi yasa nan malamai suke saɓani waɗansu malamai suka ce sallar azahar da sallar asuba mutum zai tsawaita su gwargwadon juna iya tsawaitawa da zai a sallar asuba wajen ƙira'a haka zai yi a wajen sallar azahar waɗansu kuma suka ce a'a zai sanya sallar asuba ita ce mafi tsawo sannan sallar azahar ta biyo bayanta waɗansu suka yi tafsili tsakanin halin sanyi da halin zafi suka ce yayin da ake tsananin zafi lokacin shita a yayin da ake tsananin a zafi ya tsawaita ko ya gajarta to su sai suka ce ya tsawaita <laughs> kaga ai munasabar tsananin zafi a gajarta to amma shi wannan malamin sai ce ya tsawaita domin lokacin da ake tsananin zafi lokacin rana tana da tsawo rana ba gajerewa ba ce amma lokacin sanyi tunda rana ba ta da tsawo dare ne ya fi tsawo to sai ya gajarta wannan shi ya yi mura'a ɗin sa'o'in rana ne bai duba halin mutane ba wanda yake al'aks min yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam duba halin mutane yake idan abu zai tsananta a gare su sai ya sauƙaƙa shi yasa kun ga wannan yadda muka fa'idar sanin waɗannan riwayoyi na sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sallar azhar da sahabbansa fa'idar sanin su shine kasancewar karkaje ka karanta a cikin abin nan ka karanta a cikin littafan furu'a an ce sallar azhar da sallar asuba ana so a yi da tiwalul mufassal mufassal mai kaushe daga abasa abin da ya sama kace wannan ka'ida ce mustamirra dole idan baka yi ba kamar baka yi sunna bane saboda haka ta tsawaita da karatun abin nan halata ka hadithul halata alal insan da da su an mai sa'alun ka ce ai an ce da tuwalul mufassal in ka ka mutane shine karanta musu da abasa wata walla to kaga in ka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata yayi sallah a ba bisa wannan ka'idar ba sai ka san cewa ga yadda ya kamata ka rike wannan ka'ida ba ka'ida ce wadda zaka rike ta tamtam ba wanda yake babu canzawa a dole ka rinka duba halayen mutane da irin matsin da suke ciki sannan wataƙila mai tambaya zai tambaya to yaya aka yi aka san surorin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa bayan kuma an ce a asurta karatu to shi ma wannan fa'ida mun same ta daga wannan riwaya na hadithin abi qatada cewa wa yusmi'una al-ayata ahyana wata ran annabi wani yayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jiyar da mu aya ɗaya ta karatunsa dan mu san wata sura yake karantawa domin jiyar da su aya za su gane kan cewa ai ga surar da ya karanta ta haka ne har aka samu aka kiyaye waɗannan surori da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta kuma a cikin wannan akwai kwaɗayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne bayyana ma al'ummarsa da suke bukata su sani na shiryarsa na da Allah madaukakin sarki ya bashi ya sanya shi a kai domin idan da bai bayyana din ba da ba za a san me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa ba wala yanayin karatunsa wala mai idarin karatunsa sallallahu alaihi wasallam sannan akwai sannan wajen sallah asuba ita ma an sifanta ta da nafsin ainihin sifar da aka sifanta sallah a zahar wajen bambanci tsakanin karatun raka a farko da karatu na raka'a ta biyu cewa na a farko ya fi a ta biyu tsawo amma wace su wa'in na karatuka ne ke a cikin sallar asuba a mun ji ya an cewa ya karanta a ya karanta suratul mu'minun kamar yadda zo a hadithin abdullahi ibn sa'i hadithin abu barratar aslami kamar wanda ya gabata a cikin auqatus sala ya ruwaito cewa wa kana yaqra ma baina sittini ila 100 yana karanta ayo sura da take tsakanin aya 60 zuwa aya Shi ne wato kaga nan ma ya amfani da kana da take nuni akan dawwama wato mafi yawan abinda kusan yake dawwama kai wajen karatu a wajen sallah asuba shine ya karanta tsakanin tura sura take daga aya 60 zuwa aya 100 wayannan surori ne wanda ake ce musu almi'i wato irin su suratul anfal da suratul yunus suratul kahaf da suratul maryam da taha da sauransu wanda suke kowannen su wajen aya 100 da abin da ya dan da su to wannan shine ne idarin karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah asuba amma an ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sallah asuba da idza zulzilatil ardu zilzalaha a raka'a farko a raka'a ta biyu ma ya karanta da idza zulzilatil ardu zilzalaha waɗansu malamai sun yi taujihin wannan riwaya da cewa a cikin halin tafiya ne kamar yadda aka ruwaito ya karanta yayi sallah asuba da qul a'udhu birabbil falaq a raka'a farko da qul a'udhu birabbin nas a raka'a ta biyu shi ma wannan ya tabbata cewa a halin tafiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sallah amma abin da ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan ya fi yawan yi a cikin sallarsa ta asuba shine tsawaitawa ga kuma miqdarin kamar yadda ya zo a hadisin Abu Barzat al-Aslami sauran hadisai za su zo wanda suke bayani na miqdarin karatun annabi sallallahu alaihi wasallam a sauran salloli insha Allah na wannan su hadisan da za mu karanta insha Allah za mu tsaya a nan sai mako mai zuwa sai mu karanta sauran hadisai guda biyu a guda uku da za mu cika da su wannan babi na alƙira'atu fi sala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد aƙida ko makamantar su wanda za a iya koyo da cikin wannan shi ne abin da na je ya tambaya a cikin abin da cikin tasirin Allah ko wannan shi ne. tambaya da biyu yana cewa wani yana da bukari da ya kafa wannan hadisi da ke cewa wani labisa harir fi duniya wa lam yalbisu fi akhirah da wannan hadisin ma'anarsa wanda ya sanya tufar alharim sifar siliki a nan duniya ana alkiyama ba za a ba zai ba zai ba zai sashi ba ba za a ta da shi wato sifar alhari ya da cikin a sifar yan aljanna to sa za a haramta masa wannan sanya wannan tufa na yan aljanna wanda dai wani ya ɗaya daga cikin dalilai da suke nuni a kan haramcin alhari to amma kamar da zo a hadisin ali da bibari cewa wannan hali an kayyade shi da maza ne ban da mata su mata an halatta musu su sanya tubar alhali na mai tambaya na ƙarshe yana cewa yana tambaya ne a kan da bangaro yake cewa mutum ne ya mutu ya bar matarsa babu da sai uwa da uba da kuma shekirai guda uku namiji guda ɗaya da kuma mata waya za a rabu da gado a shi da wannan in yana so ne ya inda yana so ya suke ramon gado ramon gado ba sai ba za a kuma shi da haka ba Sai irin wannan tambayi sai ka je ka karanta sai ka je ka karanta ahmiya idan kuma abin nan din a kana samun a wannan matsalar ce ku za a ko an maka tambaya ko makamacin wannan wannan babu ne idan mutum ya mutu ba shi da ɗaya ya bar ruwa da shakikai da kuma uba to ita ita uwa za a bata sulusi tun da an samu yaya in kana da uku wata fari ubi sulusi yana da yan uwa to su za ta ɗauki sulusi su kuma ya'ya su kuma waɗannan yan uwa shakikai za su ɗauki tulutun dukiya sai su raba da zarka da mutum a kan da sannan ragowar uba shi ne zai zama to asibi sai ta tare dukiya da doka ba shi ya to da ka sauran lissafin kuma ka iya lissafin sai ka dake ya wuya eto ga da ce muku wannan matsalar na har yanzu ba har yanzu tarjihi akan wannan matsalar na tawakkufi a kansa insha Allah zuwa nan gaba amma al-ihtiya wanda yake naji da farko al'amari ko lokacin malamin shi Muhammadu Mukhtar Allah ya Allah ya fadu ya kasance yana tawakkuki kan wannan matsala ma yana cewa ihtiyar ihtiyar mutum ya tsaya akan matsalar imamu shafi idan kana sallah a bayan liman wanda yake bayyana karatu idan liman yana bayyana karatu da karatun fatiha yadda so ka gare ka da karatun fatiha din saboda wannan riwaya ta hadithin ubadat bin sani idan amma idan mutum da ya kasance baya yi kamar yadda bai tambaya yake tambaya shi kawai baya in ana sallah addu'a baya karatu baya karatu na fatiha wala sura ai babu komai wannan shi ne ra'ayin wadansu daga cikin malamai kuma akan sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar jabir ibn abdullah wannan shi ne ra'ayin akwai malamai masu yawa da suke akan wannan ra'ayi shekh islam ibn taymiya imam ah, shekh nasir ibn albani cikin malamai wannan zamani duk wanda shi ne ra'ayinsu akan cewa saboda ganin ah, ingancin ah, istidlalin da suke na aya da kuma hadisin abu musa abu ashari da abu hurairah radiyallahu amma a ya wato da shiga bado wato kubuta da karka shi ne ka dauki ka zama to a ta mazhabar imamu shafi'i ka bayyana kai karatun fatiha ni mai bayyana a qira'arsa kuma da Allah insha Allah wa Allah zai fata ya zama to tarjibi ya zo ta fuskar dalilai da yake a zahirin gaskiya abin da yasa nake tawaffufi akan wannan saboda hadithin makul daga Mahmud ibn Rabi' daga ubada bin samit imam alhafiz ibn hajar ya inganta hadithin amma a gaskiya ba zan iya cewa abin nan ina da cikakken masaniya akan hadisin ba akan ba ba akan hadisin ba hadithin ba saboda ban tara riwayoyin hadisin ba daga menene hujjar wanda suka inganta shi menene kuma hujjar wanda suka yi magana akan rashin ingancin nasa amma idan wannan hadisi ya inganta hakika wannan yana karfafa makabar imam shafi'i da gasken gaske na ga mutum ya ɗauki babin itiya ya rinka bayyana karatu ya rinka karatun fatiha ko da yana sallah bayan liman ne gwargwadon ikonsa wallahu ta'ala a'lam sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala alihi wa